العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu tashi darasi na 142 a cikin karatunmu na aljami'ar sahih na imamu muslim yau 22 ga watan jumadal akhir a hijira ta 1444 kuma 15 ga watan daya shekara ta 2023 ta miladiya za mu tashi babu tashdidi fi niyaha muna cikin kitabul jana'id na'am ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله قال المسلم رحمه الله نعم التشديد في النياحة yace na'am babu tashdidi fi niyaha babun wato abin da yazo na tsananta wato narko na tsanantawa akan anniyaha kukan kera kukan da ake kamar ya ake yayya ga jiki ake marin fuska yayin da masifa ta sauka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم صاحب المصنف قال حدثنا عفان عفان ابن مسلم الصفار قال حدثنا أبان أبان نعم أبان ابن يزيد الأطار يحول سندي إسحاق ابن منصور الكوسج وأن اللفظ أن إسحاق ابن منصور ني أخبرنا حبان بن هلال إيه حبان ابن هلال الباهلي يتي حدث حدثنا أبان شي بيتي ابن يزيد بقى قال حدثنا يحيى إيه يتي حدثنا يحيى آه شيني ibn abi kasir abba'i ko cewa zaid ah, zaid ibn sallam kenan ko anna zaidan na'am ibn sallam haddathahu ya zanta masa hadisi cewa abu sallam ya zanta masa hadisi abu sallam shine mamtur abu sallam al-habashi anna aba malik al-ash'ari haddathahu cewa abu malikin al'ash'ari haddasahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda hudu suna a cikin al'ummata suna daga cikin al'amarin jahiliya ba za su basu ba wato yin alfahari da kyawawan yin alfahari da abin da magabata iyaye suka yi alhasab shine martaba martabar iyali martabar asali yin alfahari da martabar asali da suka a cikin nasaba da neman shayar da ruwa da neman shayar da ruwa ta hanyar taurari wato dangana shayar da ruwa ta hanyar taurari da kuma kukan kera ya ce me yin wato me yin kukan kera idan bata mutu tuba ba kafin mutuwarta za a tashe ta ranar alkiyama tana da wato wando min kafiran na wato kwalta shine ru'a a mai man kwalta da kuma dir'un taguwa min jarab na kazuwa wato kun ga tashidid ɗin kenan hmm. Tashidid ɗin kenan hmm. na'am dalma dalma kasiran mai ne wanda yake baki mai zafi shi yasa ake ce masa kwalta duk da yake kwalta da sabon abu ne babu kwalta a wancan lokacin dalma dalma a ina magani da malam nasiru ya fassara shi ma'an alkali nasiru mustafa watan sha wujuwa na da kuma duba mun tafsirin malam nasiru kabara su ma magani tafasasshen man gelo man gelo eh haka suke faɗa shi man gelo wanda haka suke fassara shi a cikin haka malam gali yake ce masa man gelo hmm. ba dalma ba ce ko eh, ina tafiyin man nasur haka ne ne man gelo haka suke cewa eh ya eh, maka mu ga malam gumi a shi ya fassara eh eh shi ma kamar shi amma ku ga tafsirin malam Nasiru Kabarawa a can kasa babu shi a can kasa babu shi a nan uh-huh. eh, na wani abubakar gumi ne farar wuta shi da farar wuta ya fassara hmm. shi ta zo in gama na suru ya fassara shi ta ina je ina can ofis ba komai daga baya a duba na amma da akwai shi fa anan a yawa mm. mm, babu afon na ce sarabil din na fassara shi da wando sarawil da ya dauke ni sarabil riguna mm, mm. to yau eh, bankin sirbal da bir bir dai shine riga wadda take take mai iyakawa ya kirji ta sama mm. na'am na'am قال وحدثنا ابن المثنى نعم ابن محمد وابن ابي عمر ده ابن ابي عمر ابن المثنى ابن المثنى يتي حدثنا عبد الوهاب يتي سمعت يحيى بن سعيد يقول ناجي يحيى بن سعيد ينا أخبرتني امرأة amra ta bani labari cewa ita ta ji aisha tana cewa yayin da yayin da da wato kashe ibn zaid ibn harisa ya zo mata ka gyara masjid zaid ibn haris zaid ibn harisa eh, ka tsara a da h akai tun nake ta sun faɗa ka zaid ibn haritha eh munasaba tun jiya nake cewa zan gaya maka kana gani mm, ya kisan zaid ibn haritha da aka kashe shi a lokacin yakin mu'ta wa jafar ibn da jafar ibn abi talib da abdullahi bin rawaha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ana gane wato bakin ciki tare da shi yana cikin wato bakin ciki ta ce ni kuma ina duba min sa'ir daga tsagun kofa ai wato tsagun kofa

sai ya umarce shi karo na biyu ya je ya hana su sai ya je sannan ya zo masa sai ya ce ya ce na rantse da Allah hakika sun rinjaye mu ya rasulallah Aisha ta ce, Sai ita Aisha ta ce, Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, yace je ka ka wato ka wato ka tila musu a kura ka tila musu kasa a cikin bakunan su Aisha tace sai na ce ya ce ta ce Allah dai ya wato ya turmuza hancinka a cikin turkaya ya ce wallahi ba za ka aikata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka ba ya ce baka aikata wato baka aikata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka ba kuma baka kyala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al'ana'i daga wahala ba hmm. wato kenan eh, maimakon ya je ya yi bakin kokarinsa ya hana su kamar yadda aka ce eh, sai ya zo yake ɗora nauyin a kansa kaga fikin aisha jubi hmm, karanci shekarunta hmm, ko sha takwas ba ta ba lokacin da shekara ta takwas bayan hijira yar sha shida na ka tsaya har sai sun daina yadda ce kai baka yi abun da aka umarce ka ba ko ba hutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba <laughs> za ta yi masu zargi na'am a ma'ana hu annaka qasirun la taqumu bima umirta bihi min al-inkar li nafsika wa taqsirika wa la tukbiru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qusurika anzali dhalik hatta yursila ghayra wa yastarihu min al-ana wal ana bil mad na'am kuma wannan hadisi abubakar ibn abi shaiba ya zanta mana shi ya ce haddasana abdullahi bin numair ya hawwala isnadi abu tahir ya zanta min ahmad ibn eh, eh, eh, ahmad ko a'a ba dir zahrani ba misri ne wannan abu ne az-zahrani آه، أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن السرح أحمد ابن السرح القرشي المصري إيه، المصري أحمد ابن عمرو نعم قال أخبرنا عبد الله بن وهب نعم أخبرتي أخبرنا عبد الله بن وهب القرشي المصري عن معاوية بن صالح معاوية بن صالح يحول إسنادي أحمد بن إبراهيم الدورقي أحمد بن إبراهيم الدورقي يا كامنا قال حدثنا عبد الصمد يتي عبد الصمد شيني ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز يا عبد عبد العزيز يعني ابن مسلم عبد العزيز ابن مسلم كلهم عبد العزيز ابن مسلم أبو زيد المروزي البصري الخراساني أخو المغيرة بن مسلم قال أحمد ليس به بأس والنسائي ليس به بأس ibn hajar ya ce fiƙatun abid ruba ma wahim na'am shi wannan abdulaziz ibn muslim almadani to ai biyu ne alkasmali eh kha mim dal ta fi to روى عنه الجماعة إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه عبد العزيز ابن مسلم القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري ثقة عابد ربما وهم نعم نعم <laughs> نعم كلهم دكنون daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari da wannan isnadin kwatankwacin sa hadisan Abdul Aziz kuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min al-iyi min al-iyi min ah, al-ijji ba wato baka bar manzan Allah kuma baka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wahala ba shi ma dai bi ma'ana al'ana insha akwai larabci نعم قال حدثني أبو الربيع الزهراني نعم قال حدثنا حماد إيه حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب نعم أيوب ابن أبي تميمة عن محمد دقى محمد شيني ابن سيرين عن أم عطية دقى أم عطية قال تشي أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا توكمنا wato mu baya alkawari tare da bai'ar da yayi mana kada mu yi kukan kera ba wata mace wadda ta cika wannan wato bai mu bai'a da taimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa khamsun sai mata biyar ummu sulaim da ummu ala da imratu abi sabra imratu mu'az matar mu'az ibn jabal ko kuma ibnatu abi sabra da kuma imra'atu mu'az wato ita ce ita ce matar mu'az din ko ko wata ce daban to kaga mu in aka dauka kaga ya ce hamsin amma bai faɗe su ba su kai biyar din ba قال القاضي معناه لم يفي من بايع in aka sa hadda ita sun zamanto tunda eh, tana ba da labari kaga tawalu ne ta bata faɗi kanta ba ummu sulaim ummul ala ibnatu abi sabra da umra'atu mu'az da ita in aka ɗauki ibnatu abi sabra daban take da ita imra'atu mu'az eh, kamar yadda da ya bangaren riwayar ya ce ga mai ibn hajar ya ce a kai ummu sulaim bintu malhan walidatu anas وأم العلاء تقدم ذكرها في كتاب الجنائز وابن وابنة أبي سبرة آه، وامرأة مؤاذ فهو شك من أحد رواته هل ابنة أبي سبرة هي امرأة مؤاذ أو غيرها وسيأتي في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضا والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة مؤاذ وهو ابن جبل هي أم أمر بنت خلاد بن أمر السلمية ذكرها ابن سعد فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرها وقع في الدلائل لأبي موسى من طريق حفصة عن أم عطية وأم معاذ بدل قوله وامرأة معاذ آه، ابن سعد وكذا في رواية عارم لكن لفظه أو أم معاذ بنت أبي سبرة وفي الطبراني من رواية ابن عون عن ابن سيرين عن أم عطية فما وفد غير أم سليم غير أم سليم وأم كلثوم وامرأة مؤاذ ابن أبي سبرة كذا فيه والصواب ما في الصحيح امرأة مؤاذ وبنت أبي سبرة ولعل بنت أبي سبرة يقال لها أم كلثوم وإن كانت الرواية التي فيها أم مؤاذ محفوظة فلا وإن كانت الرواية التي فيها أم مؤاذ محفوظة فلعلها أم مؤاذ بن جبل وهي هند وهي هند بنت سهل الجهنية ذكرها ابن سعد أيضا وعرف بمجموع هذا النسوة الخمس وهي أم سليم وأم العلاء وأم كلثوم وأم أمر وهند إن كانت الرواية محفوظة وإلا فيختلج في خاطري أن الخامسة هي أم عطية راوية الحديث ثم وجدت ما يؤيده من طريق عاصم عن حفصة عن أم عطية بلب فما وفت غيري وغير أم سليم أخرجه الطبراني أيضا ثم وجدت ما يرده <laughs> وهو ما أخرجه إساق ابن راهوية في مسنده من طريق هشام ابن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كان فيما أخذ علينا أن لا ننوح الحديث فزاد في آخره وكانت لا وكانت لا لا تؤد نفسها وكانت لا تؤد آه، نفسها آه، لأنها لما كان يوم الحر لم تزل النساء بها حتى قامت معهن فكانت لا تؤد لا نفسها لذلك ويجمع بأنها تركت تركت عد نفسها من يوم الحر من آه، قلت يوم الحر قتل فيه من الأنصار من لا يوصى عدده ونهبت المدينة الشريفة وبذل فيها السيف ثلاثة أيام وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات أقل ودين وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات قال عياض مع أن الحديث لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النساء النسوة المذكورات لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة وسيأتي الكلام على بقية فوائده في التفسير <laughs> إن هذا كتب أجن شرهي ابن, ابن حجر شيطاء الشوكانية لا هجرة بعد الفتح <laughs> نعم نعم أسباب شينا ابن نصر كينا أسباب ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن خالد ابن ميسرة نعم هشام هشام ابن حسان دقى حفصة بنت سيرين دقى أم عطية دقى متابعة ابن سيرين كو تشي manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki alkawarinmu a cikin mubaya'a Allah ta nufna kada ku yi niyaha kada ku yi kukan kera babu waɗanda suka cika wannan sai mutum guda daga cikinmu in ba guda biyar ba in ba mutane daga cikinsu akwai musulai. sulaim نعم حديث Aisha متفق عليه da wannan hadisin ma muttafaqun alai na Abu Malik tafarrada bihi Muslim na'am قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب نعم وإسحاق بن إبراهيم جميعا دكا ننسو دجا معاوي أبو معاوية قال زهير زهير يتي حدثنا محمد بن خازم محمد بن خازم الضرير كان شيني أبو معاوية ده nan ka gani ma ta wasu ya kawo mun hazin bai kawo haɗin ba eh. <laughs> irin da wani fage liman sai an sa nuktar ko sai an sa <laughs> na'am al'ahwal daga hafsa daga Umar afiya ta ce yayin da wannan aya ta sauka suna yi maka mubaya'a akan ba za su yi tarayya da Allah da komai ba ba za su taba maka ba a cikin abin da yake sananne cikin shari'a ta ce daga cikin al-ma'ruf akwai anniyaha walaya daga cikin walaya fi naka fi ma'rufin akwai anniyaha kukan kera ta ce sai na ce ya rasulallah to sai dai mutanen gidan wani فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية دومن سوء جاهلية سن تيما كامن سن يمن كوكا فلا بد لي من أسأل أسعدهم باب مكوا راما مسو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي إلا آل فلان تسيدي آل فلان رحم رمان kun الله rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayawarsa an mata rangwame an mata rangwame القاضي عياض وغيره استشكلوا هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة ومقصودي التحذير من من الاقترار بها حتى إن بعض المالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر قال وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشد الجيوب وخمس الخدود, وخمس الخدود ودعوى الجاهلية والصواب ما ذكرناه أولا وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره والله أعلم باب نهي النساء عن اتباع الجنائز باب هنا مات سبي جنائز حدثنا يحيى ابن ايوب نعم قال حدثنا ابن غزية إيه، اسماعيل kenan قال أخبرنا أيوب أيوب ابن أبي تميم السختياني عن محمد بن دقى محمد بن سيرين يتي قالت أم عطية أم عطية تاتي كنا ننهى عن اتباع الجنائز mun kasance ana hana mu mu bi wato jana'iza walam yu'zam alaina amma wato ba a yi mana yanke ba wato ba a yanke mana hannun ba na ji an yi dum eh na hayi tanzi wato ba ba shi ne abinda aka yanke baka da zaɓi. wato ba a farlanta mana hannun ba walam yu'zam alaina ay walam yu'akkad alaina fil man'i kama da alaina fi ghairihi min al manhiyat فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم وبه قال جمهور أهل العلم ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة, امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر الحديث أخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه من ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأرق عن أبي هريرة ورجاله ثقات نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا أبو أسامة نعم ها نعم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس نعم ابن أبي إسحاق دكنوسو دجا هشام ابن حسان كنا كو إيه، هشام هشام ابن حسان القردوسي عن حفصة دجا حفصة عن أم عتية هشام ابن حسان القردوسي أي تندا إسنادين أم بصرا يعني daga umma atiya ta ce an hana mu bin jana'iza walam uzam alaina amma ba a karfafa mana hannun ba babi a cikin wanke gawa a cikin wankan gawa قال وحدثنا يحيى بن يحيى نعم قال اخبرنا يزيد بن زريع نعم عن ايوب دغ ايوب عن محمد بن سيرين دغ محمد بن سيرين عن ام عطيه دغ ام عطيه قالت الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenmu alhali muna wanke Efsa ita ce Zainab sai ya ce ku wanke ta sau uku ko sau biyar ko sama da haka in ra'aitunna zaliki eh. zaliki bi kasri kafin khitab bi kasri kaf khitabun li ummi aqiya zaliki ai mace mata yake ma magana in na zalika in kuka ga in kun ga kan cewar wankan wato yana buƙatar ƙari ko uku ko biyar ko bakwai amma dai ya zamanto wutiri mara mm. abinda zai sanya shi abinda zai sanya shi din a zaɓa wanne za a yi wankewar daudar in aka ji jikin yayi kalkal da uku to ba sai an yi na hudu da na biyar ba inda ta tsabtatu a haka نعم. وجعلنا في الآخرة كافورا أهلا وسهلا أبو سليمان بسم الله أهلا وسهلا كيف حالكم أبدا أبدا

نعم ارسلناها ارسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بمال وسدر wanke تا da sau uku ko sau biyar ko sama da haka idan kika ga in kika ga haka bima in wasidir da ruwa da magariya ita magariya saboda kumfa dan ya zama ta isa matuka wajen tsaftatuwa wannan alal istihbab muttafaqun Alayhi cewa istihbab ne waja'alna fil akhirati kafuran kuma ku sanya a wankan karshe da za a yi ku sanya kafu wato kafur ko kuma wani abu na na shi alkafur idan kuka gama fa'adinnani ni to ku sanar da ni yayin da muka gama azannahu sai muka sanar da shi haƙwahu ko haƙwahu huwa bi ha wa fathiha lugatan yani izarahu ya nufin wato gyautansa wanda yake wanda da jikinsa sai ya ce a sha'ir na ha'iyahu ku sanya shi shi ne tufar da yake gab da jikinta wanda za a sanya shi shi za a ɗaura mata shi za a ɗaura mata shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ansaru shi'ar wannan su disar tufar da yake gab da jikina shine ne ansar wato su ne a jikina sauran mutane duk manisanta ne da ni na'am wannan yana daga cikin tabarruk da asarul Mustapha, sallallahu alaihi wasallam mm, abinda aka yi mata mm, abinda aka yi mata cewa wannan abin nan din za ta samu albarkar jikinsa mm. kuma wani ya nuna tabarruki da asar din mustapha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai wannan ana wannan ba dalili bane akan kamar yadda yawanci ake faɗa cewa ya tabarruki da asarus salihin da tufafinsu saboda shi sahabbai ba su yi ba da wanda suke su ne fiye yin al'umma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su abubakar da umar tabi'ai kuma ba su yi da sahabbai ba domin wannan kowa wanda yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba akan fata ne da kauna ba wanda yake lalube ne kwarai ba wanda yake tabbas sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan mas'alar a shatibi ya yi bayaninta sosai a cikin al'i'tisam mm, a wajen yin tabarruki yadda sahabbai ba su yi tabarruki da wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan hususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mai marwiyatu ghazwatil hudaybiya malamin mu Sheikh Hafiz al-Hakami yayi tahlil mai kyau akan yadda sahabbai suka yi ma annabi sallallahu wajen in kaki za su kama su shaf-shafa a jikin su to yayi tahlil mai kyau ya nuna cewa wani yana daga cikin hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai waɗansu malamai su sun ga su ba wai su tabarruki da na salihai din ba kamar a nasu kamar rigar da suke a rigar da suke sawa ko wajen karatu sai sai a yi musu littafani da ita makamancin wannan shek na ga ko da yake shi ba shi'ar din aka yi da shi ba haka ya yi duk karatun da yake zuwa a harami a baya ɗaya ce ita yake sawa kuma da ya rasu da ita aka lullube shi aka yi shi kabarinsa amma ba a sa shi a cikin kabarin da ita ba tunda irin wadda dai ake rufe shi din ce ne barmushe ko قال بن اخبرنا يزيد بن زريع نعم عن ايوب دقا ايوب عن محمد بن سيرين دقا محمد بن سيرين عن حفصه بنت سيرين دقا حفصه بنت سيرين عن ام عطيه دقا ام عطيه قالت

Na'am, wannan hadisin ya wannan tsefewa dinnan ya nuna istihbabin yin wannan sifa ɗin. a tsefe kan mace in tara su na'am an aka yi ɗin a tuke shi ɗin kamar yadda aka yi ɗin salasa ta kurun eh har ma suna cewa ma gashin da aka da ya cire din sai a sashi a cikin a cikin a cikin likafanin mm, na jikin ta eh, kar a ce a hada mata ya yi saboda amma dai ba a yi wannan istihbab ba a yi wannan sunnar ba tun daga shi umarni ne fiye istihbab ah, فيه استحباب مشط الرأس رأس الميت وضفره وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال العوزائي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانب جانبها هذا لكي أما هكذا كتباع سيفيها ورمجة القاضي نيتي وابن حبيب على ما جاء في الحديث ومشطناه آه. وقال الأوزائي لا يجب المشت ولم يعرف ولم يعرف ابن القاسم الضفر دوري ورمي بالسند نعم قال نعم كلهم عن ايوب دكانهم دغ ايوب عن محمد دغ محمد ابن سيرين عن ام عطيه دغ ام عطيه قالت ta ce ɗayan ‘ya'yan mata na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta rasu a cikin hadisin ibn ulayya ta ce أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته من زعل الله صلى الله عليه وسلم يازو منا العالي منا وانكي يسا منا يما يسا وانكن غاوا وفي a cikin hadisin malik sai ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenmu yayin da efsa ta rasu da kwatankwacin hadisin yazid ibn zurai daga ayyub daga ayyub daga muhammad ibn sirin daga ummi atiya na'am da Allah bar mu ga wannan maganar na'am ci gaba قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا حماد حماد نعم عن أيوب لقى أيوب daga hafsa daga ummi atiya da kwatankwacinsa sai dai a cikin hadisinsa sai ya ce salasan salatan au hamsan au saban ya tsara har saban au aksara min zaliki ko sama da haka idan kuka ga haka ah, hafsa ta ce

wato uku ko biyar ko bakwai ya ce umma ta ce muka tsefe kanta muka kitse shi kitso uku قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر الناقد جميعا دكانون صدق أبو معاوية على حدثنا محمد بن نعم أبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم Al عاصم ابن سليمان الأحول دقى حفصة بنت سيرين دقى أم لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da Zainab ‘yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta rasu kun ga ya bayyana wacce ce. Sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana, ku wanke ta wutiri mara uku ko sau uku ko sau biyar ku sanya kafur a wanki na biyar ko wani abu daga cikin kafur idan kuka wanke ta ku sanar da ni ta ce sai muka sanar da shi sai ya ba mu wato gyautansa waƙala ya ce ku sanya shi wanda yake ɗora da jikinta da shi قال وحدثنا عمرو بن نعم قال حدثنا يزيد بن هارون اها قال اخبرنا هشام بن حسان نعم عن حفصه بنت سيرين دقا حفصه بنت سيرين دقا ام عطيه قالت تكي اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزع الله صلى الله عليه وسلم يا زو منا الحالي alhali muna wanke wato ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata sai ya ce ku wanke ta mara sau biyar ko sama da haka da kutankucin hadisin ayyub da asimul ahwal ya faɗa a cikin hadisin nasa shi wato shi hisham kenan ta ce sai muka kitse kanta kitso uku to ga bayanin kitso uku din ha wato gefen kanta guda biyu wa ha da kuma gabanta da kuma wato makwarkwadarta haka suka yi ba daga baya ba nan nan haka biyu sai kuma gaba حدثنا يحيى بن يحيى هشيم ابن بشير daga خالد Khalid al hadza kenan mm, mm, daga hafsat binti Sirin kun ga duk manyan ruwatul Basra ne suke ga Ayyub ga Hisham ah, ga Asim al-Ahwal ga kuma nan ga shi Khalid al hadza Khalid ibn Mahran na'am daga Ummu Atiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya umarce ta ta wanke gawar yarsa sai ya ce mata ku fara da gefen damanta da wuraren alwala daga gare ta to shi sa ake so a fara ma mamaci alwala in za a masa wankan gawa kuma idan aka zo yin wankan gawan a fara da gefen dama mm, kuma eh, saman jiki dama sannan saman jiki na hagu sannan kasan jiki na dama sannan kasan jiki na hagu in ma aka ɗauko saman jikin tun daga farko har ƙasa na dama mm, sannan kuma a yi haka na hagu mm. na'am na'am mm-hmm. na'am dukkaninsu daga ibn ulayya abubakar ya ce حدثنا اسماعيل بن عليا عن خالد دقى خالد شيني الحذاء دقى حفصة دقى أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن شوى من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي موسو وجن وانكي غاور قصة ابدأنا بميامنها كفارة kufara da kwibin daman jikinta da kuma wuraren alwala daga gare ta. Mu Eh? a ah, babin yana da tsawo mubarak mutsaya na. amin kun ga yadda musulun yake kula da kawo ziyadat ko? Eh. amin kana so kai tambaya akan sidir ah, bashir eh eh maimakon sidir shine ake sa sabulu yanzu shi ba wai shi shi sidir din darasi na nawa ne muka yi wancan 124 ko ne eh 140 sai na gani sai na gani 142 za mu tashi da uku da hudu kace to shi yasa aini ko shi aka gama zan nake kayyadewa nake rubutawa na'am kafur din ba lalle a dandaka shi ba in aka sa a cikin ruwan ma haka aka jefa shi mm. ba lalle ya narke ba ba lalle ya narke ba amma dai zai sa ruwan ya zamanto za ka ji karfin kafur din an ce hikimar sanya kafur din saboda yana nisantar da kwari dan lokaci kaɗan kafin su zo mm. na'am na'am a bakacin me kafur din a'a akwai dai turare daban shi kuma alhanut wajen walatu hannituhu alhanut shine turaren da ake har hadawa shi kuma wannan daban ne shi wannan kafur din wajen wanka ne ba shi da alaka da turare turare wajen kafan ake yin sa wajen takfin ne ba za a sa shi wajen wankan ba mm. sai dai wajen takfin wajen kafan din ne ake sa turare na'am na'am na'am eh eh da ya tashi na biyu da ya rai na umu kawo isnadin an ayyub an سيرين ibn sirin an عن محمد an سيرين ibn sirin an hafsa كو sirin ko an نعم atiya na'am ba zai zamanto zai zamanto zai zamanto hadisin duk zai zamanto ibn sirin ya ruwaito daga ummi atiya sannan kuma ya ruwaito daga hafsa ba wannan ba ba za a ɗauke shi a matsayin a matsayin saɓani ba ko ga amma ka karanta abin da ibn hajar yake wa akhbarana ayyub qala wa qalat hafsa an ummi atiya ibn hajar ya nuna yana faɗa cewa kana muhammad ibn sirin ya akhudh ghasl al-mayyit min hafsa hmm. Ah. shi ibn sirin baya tadlisi saboda haka kada ku ji tsoro baya tadlisi shi ba ma ya ganin shi da baya ganin ma riwaya bil ma'ana na'am a na'am na'am Mm.

ya kamata ka yi la'akari da cewar wannan littafin yanzu na taƙiƙ suna amfani da masahif ne wajen kawo aya hmm? suna amfani da masahif ne watakila da inda yanzu kamar idan nusar a eh, eh, maktutat din tun da su a maktutat din aika ga za su kawo ayar ne watakila babu shakli watakila ma babu ma niqab hmm? ba lambar aya duk babu wannan wannan da abinda masu tahqiq suke yi ne inda yan maghrib ne suke yi su kuma za su kawo maka riwayar nafi ne in yan libya ne za su kawo maka riwayar qalun ne hmm. so da ka ya danganta daga abin nan sai dai kamar yadda kace menene ya sa riwayar hafs ma mai duniya hmm. ake kai musahib da ita shi ma tare da yake na gani ba ma wai ma mai duniya ba hmm. wanda da kifin hadisi sai ai ba sa wani bane kuma an zo za a yi kuma riwaya abin da yake ka taras wata mm. ka canja ba mm. <laughs> to a can muka to amma amma a ci ita maktub din kun ga maktub din da wace kira'a tun da su maktub aslan ma al maktutat din da suke zuwa kaga ne na farko babu wasali ko yawanci sabanin kira'a din a wasali ne kaɗan ne zaka samu wanda zaka samu sabani na rasul Mm. na ce da ɗugo ne da wasali mm. na'am eh cewa wai dola mm. a ta suna mulkar dola eh. musulunci kuma haka ce sanya doka cewa duk wani garin musulunci da wannan ruwa za a yi karatu ta a has an a lokacin dola usmaniya ne ta fi hmm. kama kaga wannan ai ba zai ba zai bayyana sudan ba inda kaga su sudan sudan ai kaga su da kira a durinsu suke yi kuma suna karkashin daular usmaniya suna karkashin daular usmaniya hmm. eh Mm. na'am na'am alhaji ibrahim a ah, bari mu ji akwai tambayar alhaji ibrahim da malam idris ma na'am eh yi hmm. mana sa da laifi isbarun bilwaƙi yana ba da labarin abin da yake yake amfani ba wai shari'a ta yadda da shi ba an riga an kira shi amrul jahiliya arba'un min ummati ayu wannan min ummati din nan ba shine khabar din ba ba wai ana cewa arba'un min ummati min amril jahiliya wato arba'un min amril jahiliya arba'un min ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu na daga al'ummata na daga al'amarin jahiliya a abubuwa guda hudu da yake a cikin al'umma ta ana yi na daga cikin al'amarin jahiliya ba za su daina shi ba saboda ka isbar ne bil waqi ba da labarin ainihin abin da ake yi wannan abubuwan ba za ka ba za ka ba za su ba za a daina shi ba a cikin musulmi amma duk da haka min amrul jahiliya laifi ne ya ai shine ai ake cewa min amrul jahiliya yana daga cikin al'amarin jahiliya shine wannan hukuncin kenan saboda ka ko da ana yi a cikin al'umma ba a daina ba wannan bai dona ikrari ba min amril jahiliya wannan shine eh al-iqrar bil waqi eh sa da miza ta falala eh saboda sun yi kokarin su hana kansu sun yi mubaya kuma tun daga lokacin da suka yi mubaya sun hana kansu amma ibn hajar ya ce wannan ba yana nufin su ne kadai ba sa yin niyaha ba a cikin waɗanda suka yi mubaya su ne suka dena su ne suka tsaya akan ba sa yi a cikin waɗanda suka yi mubaya wannan bai nuna kan cewa sauran sahabbai eh, wanda ma ba su yi mubaya ba su ma suna yin niyan haɗin akwai wanda ba su yi mubaya ba kuma ba sa yi eh. na malam idris ya ku eh eh آه، يعني <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك